وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبه ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى ملجزاء amma ba adu fassalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha uku ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu shekara ɗaya. a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ta yi masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man jinawa a cikin wannan gari na gusau jihar zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muna roƙon allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula allah ka sa ƙur'ani. ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira a kafin mu ci gaba akwai kudin da ne magana jiya an turo dubu goma sha ɗaya dubu goma mutanen gabon ne da suka saba dama yau mana aiki kowane wata gwargwadon abin da ya shigo hannunsu allah ta'ala ya saka da alheri sannan wannan gidan rediyon da ake sawa a lagos sunansa ban fm a 92.9 gra da lagos suna sa karatun karfe uku da kwata a da minti sha biyar kenan zuwa watakila hudu a zuwa lokacin da awa ɗin za ta cika sannan kamar yadda muka bayani jiya cewa akwai wannan bahasan online tv din nan wanda yanzu kai ɗaya suke yaɗa karatun suna da shafi a facebook sannan suna da shafi a youtube sai kuma suna tv da suke sawa karfe hudu zuwa biyar sai hausa bakwai sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu sai daɗin kowa da suke ainihin wato sawa sannan akwai wanne ne ba tauraruwa shi kuma suna ta karfe takwas zuwa tara ko wani ma da aka ce a nan garin A suna sawa a jiya mun tsaya a aya ta 646 za mu tashi aya ta 47 a kan makallawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وليحكم أهل الإنجيل بما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ya hakun ahlul injil lallai ma'abuta injila sai hukunci bima anzalallahu da duk abinda Allah ya saukar fihi a cikinsa. sa wa man lam yahkum bima anzalallahu dan mutumin da bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba wa ulaika humul fasikuna, to wannan yana daga cikin fasikai wannan wawun din wasu sun ɗauke ta cewa atsafi ne akan abin da ya gabata a baya wasu kuma suka ci alwawu ina fiya ce sabon zance ne idan mun ɗauka alwawu harfu atfin ne ko kuma awawu harfu isti'nafin mabnin alal sai zamantu asali a irin wannan idan dama damun amri aka gabace ta da wani abu to ba a ainihin wato yi wa lamul amr abin da abinda zo gabaninta da shi yake amfani shi a ɗaure ta shi yasa aka ce waliyahakum maimakon liyahakum ahlul injili lalle ma abuta injila su hukunci a lamul amri tana daga cikin waɗanda suke jazma ga fi'ili mudari'i guda ɗaya kamar yadda Allah yake cewa liyun fi uzu sa'atin min sa'ati liyun fi ya ciyar waye ne ciyar zu sa'atin min sa'ati shi yasa wani lokaci kakan yi takadiri na lamun amurni gwargwadon abin da ka fahimta yadda ka ga fi'ili da siyaki kamar Allah ya ce wa kullum mu'minina sai ya ce ya gaddu min abu absarihim wa da urujahum fi'ilin ya gaddu ka ga majazumun ne saboda an shafa nonon rafi amma menene yi masa jazma shine akwai lamun amur amri asalin magana wa kullin mu'minina li yaghaddu min absarihim ne wal yahfazu furujahum sai ka shafi wannan lamun amr din da haka wannan shine to da haka sai zaman to wal yahkum ahlul injili ahlu sai zama shine fa'il nashi wa huwa madafun Al'injili injil shine mudafun ilayhi wannan jumla wal yahkum ahlul injil jimla ce isti'nafiyya saban dan ci Allah subhanahu wata'ala yake بما الباء حرف جر مبني على السكون وعلى الكسر ما الاسم الموصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بالباء أنزل فعل مال لفظ الدلالة شين فائل ناشي فيه الجار والمجرور لا كثير من تونتن هاء الدن شين آئد إلى الماء الموصولة بمعنى الذي وأن الجملة bima anzalallahu ita ce ainihin wato silatul mawsul la mahalla min al-i'rab zamu ga cewa qurra'u Kamar al-imamu hamza ya karanta shi kadai Waliya hakun wal yahkum bi wa fath al lamun din yi mata kasra mimun ɗin ya ainihin wato yi mata fataha kenan ya karanta maimakon waliya hakun yadda alaran ma ya karanta yanzu sannan raguwan ƙura'u sun karanta bi iskanin lam wa jismil mim lamun ɗin suka yi mata sukun sannan memun ɗin suka yi mata ainihin wato sukun ɗin kamar yadda alaran ma ya karanta yanzu na farkon sun karanta lamun ɗin an mata kisra mimun ɗin aka yi mata fata da haka shi ne al'imamu sha'ibi yake faɗa a cikin sha'ibiya yana cewa hamzatu wal yahkum bi kasrin wa nasbihi yuharrikuhu baquna khataba kuma la haka imam shatibi yake cewa da haka Allah sai ya ce wal ahlul injili lalle ma abuta injila sai hukunci ibnu ashur a cikin littafin sai fita wala shakka anna al-amra sabiqun ala maji'il islami lalle umarni ya riga ya gabata akan zuwan musulunci cewa ya gabata fa huwa mimma amara Allah bihi yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi allazina arsala ilaihim isa wanda Allah ya aiko annabi isa a cikin su min yahudi wan nasara daga yahudi da nasara yace fa ulima anna fil jumlati qawlan muqaddaran a cikin jumla akwai zance da ake kaddarawa huwa al-ma'tuf ala jumlati wa atinahu al-injil ay wa atinahu al-injil aw mawsufa bi tilka as azima mun ba annabi isa injila wacce aka siffata da wannan siffar mai girma wa kulna sai muka ce li yahkum ahlul injili to tunda mun ba annabi isa littafin da yake akwai shirya haske a ciki to lallai ma abuta injilan nan fa shi hukunci da ita fa yatimmu at-tamhidu li qawlihi ba'dahu wa man lam yahkum bima anzala Allah fa qara'in takdir al-qawl mutadafir min umuri al-idda haka al-imam wato ibnu ashir ya faɗa da haka wannan ta jumla ta waliya hakum ahadul injiri bima anzalallahu fi cewa su hukunci da duk abin da Allah ya saukar wannan ishara ne cewa ba su kaɗai ake magana ba mu ma ana neman mu duk abin da muka san cewa Allah ya saukar da shi a littafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a sunnansa ingantacciya ana buƙatar mu aiki da wannan abu shi yasa daga cikin ma'anar qur'ani kamar yadda abin da zai biyo baya kenan akwai abin da ake ce masa muqabala idan qur'ani ya baka labarin mutumin banza sai baka labarin mutumin kirki in aka baka labarin aljanna sai a baka labarin mai wuta don mai don baka labarin mutumin kirki kirkin ake so kai shi yasa aka baka labarin shi baka labarin mutumin banza irin abin da yayi na tsiya ne ba a so kai dan kai ma zai zo kanka Ba ka labari cewa ga wani ya yi wata nagarta Allah ya yi masa alkawarin aljannatin daga duniya don kai ma a tabbatar maka da cewa idan ka yi nagarta kana iya samun wannan Ba ka labari cewa ga wani ya yi ma Allah ɗagawa da tsiya tun daga duniya Allah ya ce a faɗa masa wuta zai shiga Don ka gane cewa tun daga duniya in kai ma Allah ababen tsiya ya riga ya yi tanadin abin da Allah maɗaukacin sarki zai maka to yadda muka faɗa Allah ya faɗi cewa ya ba annabi Musa a taura waje kusan goma sha shida to haka ya faɗi kusan guri goma sha biyu a cikin alƙur'ani cewa ya ba annabi Isa injila a ciki akwai nan gurin ya ce wa ƙafaina ala asarihim bi Isa ibn Maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati Allah sai ya ce wa atinahu al-injil mun bashi injila sannan da kuma faɗin Allah ta'ala ta nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal Allah ya saukar da aura da injila sannan ya wai wayu allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil sannan ya ya ahlul kitabi lima tuhaduna fi ibrahima wama unzilat at-taurat wal injil illa min ba'dihi afala taqilun sannan Allah ya ce walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim sannan zai faɗa ya ce ilƙalin lahu ya isa bunu maryam unsur ni'mati alayka wa ala walidatika id ayyatuka bi ruhil kudus tukallimu an-nasa fil mahadi wa kahalan wa id allamtuka al-kitaba wal hikimata wa tawrata wal inji. sannan haka Allah madaukakin sarki ce inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannata yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في wal injili Walƙur'an qur'an to da haka haka ya faɗa yace allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil to sannan kuma haka nan yaje can yake cewa muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu har zuwa zalika masalahum fi at wa masalahum fil injili sannan yace thumma qaffayna ala asarihim bi rusulina وقفينا بعيسى wa مريم وآتيناه الإنجيل sannan Allah ya ce mana qul ya kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injil to wayannan sune guraren da Allah ya tabbatar da cewa ya ba annabi Isa injila to shi yasa wajen imani da littattafan Allah muke da imani jumlatan wa tafsilan jumlatan duk annabin da ka sani a doron ƙasa Allah ya aiko shi ya ba shi littafi Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitaba mun saukar tare da su akwai littafi amma yanzu an tambaye ka an ce maka mai sunan littafin annabu nuhu ka sani ka sani ba saboda Allah bai so a san sunan littafin ba duk annabawan da ka sani Allah ya ce wa anzalna ma'ahumul kitaba mun saukar tare da su akwai littafi wannan shine jimlatan tafsilan kuma wanda Allah ya so a sani su ne yake sanar da mu ya sanar da cewa ya ba annabi Dawud da Zabura ya ba annabi Musa a taura ya ba annabi isa injila sai annabi ibrahim da aka bashi suhufi ibrahim sai kuma shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka bashi alqur'anin gashi a gaban mu wayannan Allah ya so a san sunayensu ga su mun sani sannan Allah ya ƙara maimaita ya ce wa mallam ya hakun bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun irin yadda muka yi la'ira fasiku irin yadda muka yi la'irabun wannan a baya ire-iren wa'annan jimlolin to haka wa'annan suke shi yasa ibnu kasir yake cewa liyahkum ahadu millatihi ma abuta addinin annabi isa shi hukunci bihi da abinda Allah ya saukar masa fi zamanihim a zamanin sai ya kawo saɓanin masu karatu sai ya ce ai li yu'minu bi jami'i ma fihi dan su imani da abinda ke cikinsa, sa wal yuqimu ma umiru bihi fihi dan su tsayar da abinda aka yi masa umarni a ciki sai ya ce wa mun ma fihil bushara daga cikin abin da yake ciki na bushara shine bi isatun muhammadin sallallahu alaihi wasallam aiko annabi muhammad bicci ba bi ittiba'ihi wa tasdiqihi idza wujida da yin umarni da gaskata annabi da bin shi in aka samu manzon Allah yace kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa yace wal ya ahlul kitabi lastum ala shay'in baka baka kon kowane irin abu har sai kun tsayar da attaura da injila kun yi aiki da ita shi yasa zamu ga Allah da ya tashi sai ya ce mana alladhina yattabi'una ar rasulan an-nabiyyal ummi wanda suke bin annabin da bai je gurin kowa ya koyi karatu da rubutu ba kuma dole duniya ta sallama shine malamin kowa da kowa ko an ki ko an so saboda wannan Allah duk mutumin da ya koya maka karatu da rubutu ka iya to a ka'ida diyar da zaka zama a babu na falala yana da falala sama da kai to Allah kuma bai yadda ba a gidan ilimi a doron ƙasa a ce wani ɗan adam yana da falala akan manzon Allah shi yasa Allah ya sa shi ya san tsarin ya zama haka ba yadda ya je ko wajen kowa ya koyo karatu da rubutu ba kuma dole duk duniya ta sallama shine malamin kowa da kowa yanzu ku duba ku gani sama da shekara dubu sai ce idan an yi azumi a farkon abin da za a fara ci a ci dabino in ba a samu ba a nemi kayan marmari a sha yana gashi nan bincike na likitoci ya gane cewa hikiman yin haka kamar yadda da yawa da an tashi kawai mutum sai nemi ruwa mai sanyi idabka yadda ake jin ishi sun ce jikin dan adam lokacin da ya wuni da wannan yawa yana buƙatar wannan sigan ko glucose ɗin da jikinsa yake buƙata to farko kuma ba abin da jikinsa ya fi buƙata kamar dabino in ba a samu bane to sai a tafi zuwa ga akasin wannan ya aka yi manzon Allah ya sani saboda nabiyun ne bi ghairil wahayi la yatasarrafu annabi ne in ba da wahayi ba dama ba yin tasarrufi sallallahu alaihi wasallama Tuna ka Allah ya faɗi cewa annabiyal ummiya allazi hu maktuban indahum fit tawrat wal inji. sun samu siffar annabi a rubuce a cikin attaura da injila sai ya ce wani hada ƙala hahuna saboda haka ne Allah ya ce a nan wa mallam ya hakun anzalallahu ma an zalallahu fa'ula'ika fasi'un sai ya ce alkharijun an ɗa'ace rabbihim wayanda suka fita suka daina wa Allah da'a almailuna ila albatil wanda suka karkata zuwa ga banna attarikuna lilhaq wanda suka bar gaskiya sai to qad taqaddama annahi an hadhihi alaya nazalat fil nasara wa huwa min wa huwa zahirun min as yace wannan bayani ya gabata cewa akan nasara ta sauka ibnu atiya ya faɗa a cikin tafsirin shi yace wa takriru hadhihi sifa maimaita wannan sifan liman lam yahkum bima zanallahu. ga wanda ya ƙi hukunci da abinda Allah ya saukar sai yace huwa ala jihati a kan fuska ne na karfafawa ce, wa aswab ma yuqalu fihi mafi daidan abin da za a faɗa shine innaha hata ummu kullu mu'minin wa kafirin tana game kowane mumini da kafiri sai ya ce fayyaji ukullu zalika fil kafiri ala atammi wutuhi sai zamanto yana zuwa ne da kowane kafiri akan fuska mafi cika sai ya ce wa fil mu'mini ala ma'anar kufurin ma'asiya amma idan mutum musulmi ne sai a ɗauke shi akan kafirci na saɓan Allah wa zulmiha wa da kuma zalincin na saɓan Allah fasikancin na saɓan Allah alƙafalu yake cewa fiye da mausufin wahidin kama ta ƙulu ya ce ana iya samun mutum ɗaya zamanto duka yana da waɗannan sifar guda uku kamar yadda ake cewa man ata Allah fa albarru wanda ya ba Allah albarru wa man ata fa huwa almu'min wa man ata fa huwa almuttaqi kaga ana iya samun mutum albarru almuttaqi almu'min di yana da waɗannan sifofin ko to ana iya samun mutum ɗaya alkafiru alfasiqu azzalimu duka da shi kadai shi yasa can Allah da ya sa ya sai ce wal kafiruna hum zalimu da ma kafare su ne azzalimi to wannan ayoyin da muka karanto daga farko wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ita ce ta farko wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun zalimun ita ce ta biyu sai wannan ita ce ta ƙarshe wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun to kowanne daga cikin su abinda ba a faɗa a nan gurin ba na hudu shine annifaku muna da guda biyu muna da al-kufurin alkufurul i'tiqadi muna da al alkufurul amali muna da az-zulmul i'tiqadi muna da az-zulmul amali muna da al-fisqul akbar muna da al-fisqul asghar kamar yadda muke da annifaqul akbar da kuma annifaqul asghar wayannan su ne inda zamu fahimci haka cewa in an yi itlaqin kalmar fasikanci wani guri tana ɗaukar ma'anar kafirci da ke fitar da mutum daga addinin musulunci da ya zo magana a kan shaidan a suratul kafi ya ce wa ilkulna lil mala'ikatu sujudu li adama fasajadu illa iblisa Allah sai ce kana min aljinni kowa yayi sai iblis yana cikin aljannu Allah sai ce fa an amr rabbi sai ya fasikanci dangane da barin umarnin ubangijin shi wannan fasikancin da Allah ya faɗa a nan shine fassara a suratul bakara? cewa idan kulna lil mala'ika tasjudu li adam fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin kaga fasikancin anan fasikanci ne wa babban fasikanci ba fasikanci dan karami ba fasikanci ne al makhruj min al milla kenan muna da al fisqul akbar muna da al fisqul amma yanzu fadin Allah madaukakin sarki da yace wa la yasfaru qawmin min qamin har zuwa karshe da yace bi isalismul fusuqu ba'ad iman ai wannan fasikancin ka sa ma kanka sunan banza ba daidai yake da irin fasikanci na iblis ba kuwa in ba haka ba ko in kai itilakin kalmar fasikanci to yanzu ko a cikin mu wanda aka samu su sunan banza suna da yawa kaga shikenan sai a ce to duk wanda ya samu wani sunan banza idan mun dauke kalmar alfisku da ma'anar kafirci sai mu ce to shi ma kafiri ne shikenan sai kafirci ya zamanto tuyana da sauki abu na biyu kalmar zalunci muna da azulmul akbar da kuma azulmul asgar Allah ya faɗa mana cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum mutadun manzo Allah sai ya fassara cewa inna shirka la zulmun azim Kunga shirka da Allah zalunci ne babba da haka nan zalunci ne babba amma zalunci dan karami Allah da ya tashi sai ya ce wallazi auhayna ilayka min alkitabi sai ya ce huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna dai sai ya ce inna bi ibadihi lakabirun basir bayan da ya magana littafi sai ya ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sannan muka gadar da littafi ga bayanmu da muka zabe su sai ya ce faminhum zalimun li nafsihi a cikin su akwai zalimun li nafsihi sai ya ce wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah malamai suka ce menene hikiman taqdimin zalibul saboda su suka fi yawa cikin al'ummar musulmi a wannan matakin ne zaka samu mutum gashi musulmi yana karya, yana tata yana shan giya dan tsegumin nan yana tabawa dan kaza yana yi kaza yana yi kuma su suka fi yawa shine zalimul linafsi sannan sidul sai kuma a zo sabiqun bil khairati bi idnillah dalika huwa al fadlul kabir kuma dukkan su Allah sai ce jannatu annin yadkhuluna aljanna tadawwama za su shige ta wannan yana tafi ayat da muka karanta jiya da ya kawo maganan aure ai da ya gama ya ce wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tajri la alla Allah yuhdithu ba'da zalika da haka muna da az-zulmul akbar sannan muna da az-zulmul asghar muna da ainihin wato alfiskul akbar muna da alfiskul asgar wannan shi ne, sannan sai annifaqu muna da annifaqul akbar shi ma sannan muna da annifaqul asgar annifaqul akbar wannan munafunci ne na aƙida, mutum ya bayyana musulunci a baki amma zuciyarsa ta koya kafirci wanda irin nau'in munafuncin nan shi ake yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama. wanda a kansa ne Allah yana cewa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'min kwata kwata ba masu imani bane a kansa ne Allah ya ce innal munafiqina fil darkil asfali minan nar tasi'a an-nifaqul asghar karaman munafinci wannan shine annabi ya yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan sai ya ce, wa man kana fihi khaslatun minhun kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta ya da'aha. mai annabi ya ce idan haddasa ta daba lalla wannan sifar yanzu ma mana ita da yawa ko babu wa idan wa adami wa idan mi. wa idan ka sama fajara haka annabi ya ce in an yi musuma da shi da shi da wani suka samu saɓani in ya tashi zai yi bayani maimakon ya faɗi iya abin da ya haɗa su to su ya ma ƙarya wannan alama ce ta munafanci amma an nifaƙul amali ba an ta ƙari ba in an ba shi amana ya yi ne ya ci wannan sifar ya yanzu ko amana ta magana ta faɗa wa mutum kacewa ne don Allah ga wata sensitive magana amana ta faɗa wa kuwa ana tashi sai ce ɗaza a gurin karatu baka ganni ni da wani ba muna to wata magana ce ya faɗa ya ce amana kai ma amana kenan, kafin sati ya zagayo da amana ta gama zagayewa shi wannan yana faɗa yana amana wannan yana faɗa yana amana to wannan ne. Ta sai kuma al-kufru al-akbar sannan da kuma al-kufru kafirci babba da kuma kafirci ɗan ƙarami. wannan shi za mu zo mu magana akan shi so abinda nake so musamman ƴan uwana ɗalibi zan kawo wasu abubuwa dukansu guda uku abinda dole ɗalibin da zai fassara ƙur'ani yana buƙatar abinda ake ce masa alwujuhu wan nazair kada ka ga ginin kalma a ƙur'ani tana da iri ɗaya ginin ka kuma lizimta wa kanka cewa duk inda ka ga irin wannan kalmar ma'anar za ka ba ta za ka yi ɓanna wajen fassara littafin Allah daurin ba da misali na farko cikin abin da muka tattauna yanzu kalmar zalunci zalunci a cikin ƙur'ani yana zuwa da ma'ana guda shida na farko az-zulmu shi zaluncin da ka sani shine mutum yi abu a inda ba mahallin shi ba inda bai kamata yi shi ba Allah ya ce wa annabi Adamu qulna ya Adamu kun anta wa dukkan jannata wa kula minha haythu shi'tum ragada wa la ƙaraba, hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin annabi Adamu ya ci bishiya ko bai ci ba shi da kansa yake qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin yanzu wannan zaluncin da annaba adamu yi za mu ɗauki ma'anar wancan zaluncin al'akabar mu bashi ba za mu bashi wannan ma'anar ba sannan na biyu da ma'anar shirka ayar da muka karanta inna shirka la zulmul azim sannan zalunci yana zuwa da ma'anar annaqasu wa abu Allah ya ce kiltal jannatin atat ukula wa lam tablim minhu shay'a wa fajjarna nahara wa lam tablim minhu sha'a da ma'anar wa lam tanqus minhu bata tauye masa komai ba sannan zalunci yana zuwa a qur'ani da ma'anan aljuhudu musanta abu kamar yadda Allah ya ce wa atina samudan naqatan mubsiratan fa zalamu biha da haka sai suka yi musu akan ita taga din taguwar sannan zalunci yana zuwa da ma'anan sata anan mun karanta ayan wasariqu wasariqatu faqatahu aydihuma jazaan bima kasabana kana min ko wallahu alimun min wallahu azizun hakim kun ga wasari wasari ƙatu fakata wa aidehu ma za, sai ce famanta ba min ba da zulmi wanda ya tuba daga zalincin da mai zalunci a nan gurin sata to shi ya sa zama ga a suratu yusuf ƙalu suka ce tallahi na ƙada alimtun ma ji ina da nufsi da fil'adu makon na tariki ƙalu fa ma jaza uhu in kuntu mukazibi ƙalu jaza uhu man wuri da fi rahadihi fa da jaza uhu ka zalika na zalimina da haka kazalika najzul zalimin da ma'ana haka muke sakawa barayi sannan al-idraru bin nas mutum ya abinda zai cutar da kansa ana ce masa zalunci Allah ya ce wa ballanna alaykumul gamama wa anzalna alaykumul manna was salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun to wannan yana ciki sannan idan muka ɗauki ita kanta kalman kafircin a Ƙur'ani, tana zuwa da ma'ana kamar haka na farko alkufur bit tauhidi kafirce ma Allah ta hanyar din kadai tashi da bauta shi shi kadai akan wannan ne Allah ke cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun da haka innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram har zuwa karshe to wannan shine abin da yafi yawa a Qur'ani sannan akwai kafirci da ma'anan Allah ya maka ni'ima ka butulce masa shine washkuru ba a fadkuru ni a zakurkum washkuru ne wala takfurun da kuma inda annabi Musa Fir'auna ce masa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta anta anta kun ga nan ba wai yana nufin annabi Musa kafiri ne a mukabilin kishiyarwa musulunci a'a yawo annabi Musa ni'ima ya butulce masa sannan da kuma cewa a ashkuru am akfur zan gode sannan kafirci yana zuwa da ma'anan attabaru kabarranta da abu ba kai ba wannan abu kamar yadda Allah ya faɗa a suratul ankabuci yace thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd sannan kamar yadda yake kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu sannan yana zuwa da ma'anan al musanta abu kamar yadda Allah yace falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani ya zo musu sai suka musanta abin shi yasa Allah sai ce to dinuwar Allah ta tabbata gare su sannan kafirci yana zuwa da ma'anar su rufe abu kamar yadda yace ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafaqurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi sai yace kamar salghaisin a adabal kuffara ko a adabal kuffara nabatuhu kun ganan a adabal kuffara nabatuhu al nan ana nufin ainihin wato manoma wanda suke saka abu a ƙasa su zo su rufe shi wannan yana ciki sannan idan muka ɗauki kalmar alfisku ita kanta a ƙura'ani ɗin tana zuwa da ma'ana kamar haka na farko tana zuwa da ma'anan kafirci ɗin mun kawo Allah ya ce afa ban kana mu'minin kaman kana fasika la yasau sai ce amma alladhina amanu wa amilus salihati fama awahum min na أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار kaga mumini anan wajen a mukabilin sawa kafiri ake magana sannan yana zuwa da ma'anan saban da ba shirka da Allah ba da yazo maganan kasuwanci ne ya gama yake wa ashhidu idza tabaya'atu wala yadarra katibun wala shayd sai ce wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in kuka yi haka to wannan fasikanci ne da ma'anan saba ma Allah ne Sanan yana zuwa da ma'anan alkadibu ƙarya kaman wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna shi yasa zamu ga asiyakin ne Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu to da duk wanda yazo da labarin da ya daga hankalin mutane to in ba ai bincike ba to in ba sa ba labarin sa sai ya jefa mutane cikin matsala kuma galibin labarin da zai daga hankalin mutane kana bi sai ka samu ƙarya ne to shi yasa sai Allah ya kira shi wannan to da haka zamu ga cewa malamai na da sannan sai kuma ma'anarsa ta ainihin wato hudu da ma'anan zagi Allah ya ce mana alhajju ashhurun ma'lumat sai ya ce faman fara da fihinna alhajj sai ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj tunda aka kawo jidal kaga akwai husuma sannan a wala fusuka ne zage-zage ba za ka gane wannan ba sai an ce maka ka kalli yadda najeriya take yadda saudiya take mutum yana cin shinkafa kaza ba a ɗauke wuta amma da an ce an sa rana kaza jirgin su zai taso ana cewa an yi failuwa an canza lokacin tashi haka za ga mutum yana ta zage-zage wallahi da ce ina ai shi bai yadda ba tuwa tuwa aka yi aka sa wani to wannan yana ciki al-imamul bukhari ya buɗe babul kufuranin ashe sai ya ce wa kufurin duna kufurin babin da ke magana kawa mace alheri ta butulci maka sai ya fassara shi da cewa annabi ya amfani da kalmar kafirci amma fa ba wancan kafircin da ake magana babba ba wannan yadda al bukhari ya kawo haka ya tabbata cikin littafin ta'zim qadar as-salah na Abu Abdullahi, Muhammad bin nasar bin hajjaj al-Marwazi wannan malamin ya rasu hijira 294 ya kawo shi mai asali lamba ta 575 daga ata yake cewa kufurin duna kufurin wa zulmin duna zulmin wa fiskun duna fiskin qala abu abdullahi abu abdullahi yake cewa qalu wa qad sadaqa ata wa qad yusamma al-kafiru zaliman ana kiran kafiri a ce masa azzalimi wa yusamma al-asimi lil muslimina zaliman ana kiran mai sabo daga cikin musulmi a ce masa abbalimi fa zulmun yanqulu an millatil islam wa zulmun la yanqulu akwai zaluncin da yake cire mutum daga musulunci akwai zaluncin da bai cirewa sai ce Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin sannan haka nan ya tabbata cikin littafin as-sunna na abubakar bin ahmad bin harun bin yazid al-kallal al-baghdadi al-hanbali wanda ya rasu hijira 311 da kuma littafin al'ibanatul kubra na ibn batta wanda ya rasu jira 387 ya kawo babu zikirin zunubin lati tasiru bisa sahibiha babin da ke maganan ambatan zunubin da take a abokinta, ila kufurin gaira karijin anil milla zuwa ga kafincin da bai fitar daga mutum daga addinin musulunci hakanan a cikin al-mustadrak al-sahihaini na al-imam hakim an-nisaburi a wanda ya rasu hijira ɗari hudu da biyar ya zo tafsiri suratul ma'ida ƙarƙashin wannan ya kawo wannan asarin na aƙa kuma a ƙarƙashin fassara wannan ayin ne na cewa ibn abbasin ya faɗa daga aƙa ya ce laisa bil kufurin lazi ya zahabu ilaihi ba wai kafirci da an faɗa hankalin ku yake tafiya kansa ba sai ce innahu laisa kufurin yankulu anil milla ba kafircin da yake fitar da mutum daga addinin musulunci ba sai ya ja wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun sai yace kufrun duna kufrin sannan ya zo cikin littafin as-sunan al-kubra ta imam al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya rasu jira 458 ya kawo babu tahrimi al-qatl min as-sunnah da ke magana haramcin kashe mutumin da bai kamata a kashe shi ba yana cikin sunna ya kawo asali mai lamba ta dubu goma sha biyar da ɗari takwas da hamsin da hudu ya kawo wannan asarin sannan ya zo cikin al'asma wa sifa na shi na shi al'imamul bai haƙi ya kawo babu ya an sahaba والتابعين musulmi المسلمين رضي الله anhu في أن القرآن kalamun الله غير makulu abin da ya sa akwai ɗalibin 'yan uwanmu kuma akwai ruɗu da yake faruwa yanzu hatta wanda kuke ganin kamar sun gane aƙidar kuma suke cewa sun gane wala ba su gane ba zan faɗa maka yanzu hatta malamai magabata in ka ji suna itilakin kalmar kafirci ga wasu ‘yan bid'a to ka gane me suke nufi da wannan kafircin kafirci ne da yake fitar da mutum daga musulunci ko suna nufin kufurin ne amali yana da ma'anan ma'asiya wannan zan faɗa maka magana ce ta littafi ba magana ba ce ta son zuciya wanda kuma zai faɗa maka akasin haka ba tare da tafsilin da zan yi wato ya faɗa maka inda ya dogara da shi da ya kawo sai ce wa qad ikhtalafa ulama'una al-imam al-bayhaqi ya ce malamanmu sun ƙara wa juna ilimi fi taksir ahli a Hawaii wajen kafarta yan bida'a. sai ce minhum daga cikin su man kaffarahum ala tafsili a ciki akwai wanda suna kafarta yan bida'a amma sai sun yi tafsili sai an kalli bida'ar mutum da matakin da ya kai wajen bida'ar kafin a kafarta shi sai ce zakarahu fi ala tafsirin zakarar. zakarahu a ahwa'in wanda ya ambace shi akan son zuciyarsu sai ya ce wa man ƙala bi za'ama duk wanda ya faɗi wannan ya faɗi cewa anna qawl shafi'i fi salati wa shahadati alimamin shafi yana ganin cewa su irin waɗannan nau'in ɗan bid'a wato sallah tare da su ko shahadar su ورد في مبتدئ لا يخرج ببدعته وهواه عن الإسلام ذاك سيدنا ya zama cewa. dan bid'an da bid'arsa bata fitar da shi daga musulunci ba wannan ba iskali bane wadan yi masa sallah ko yin sallah a bayan shi sai yace wa minhum man la yukaffiruhum kai a cikin malami akwai wanda ba sa kafirta su wa za'ama anna qawl ash-shafi'i fi takfir man qala ya faɗi cewa maganar shafi'i idan ka ga yana alittafan aqida an ce al-imam shafi'i ya ce man qala bi khalqi al-qur'an arada bihi wato kufuran duna kufuri in ka gane imamu shafi ya ce wanda ya ce ƙur'ani halitta ne ba maganan Allah ba ne to yana nufin fa kufurin duna kufurin ne fa ba kufurin yan ƙur'anin milla ba ba haka muke karanta a littattafan aƙida ba cewa duk wanda ya ce ƙur'ani makhluk ne mai muke cewa kafiri ne ko kama a wajen wasu magabatan mu me suke nufi da wannan kafircin kufurin duna kufurin ne to shine sai yake cewa ka qaulin Allah azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun sai yace wa man qala bi hada duk wanda ya magana da wannan jara fi qabuli shahadatihim wa jawazi salati khalfahum to akan wannan ita fi cewa ana iya karban shaidar su da yin sallah a bayan su ma al karahiyati tare da kyama alama qala shafi'i rahimahullahu fi ahli al awai akan abin da Imam Shafi ya faɗa akan yan bid'a awal muzhiru lil bid'i ko wanda ya bayyana bid'a din sai ya ce wa kana abu suleiman al-khattabi rahimahullah abu Suleimanu al la yukaffiru ahli al-ahwa'i bai kafarta ma'abusa san zuciya alladhina ta'awwalu ta'awar inna suka yi tawili fa ta'u sai suka yi kuskure wajen tawilin nasu sai ya ce wa yujizu shahadatahum yana halatta cewa in sun ba da shaida ana karɓa. malam ya buluk min kawariji khawarij matukar mutum bai kai haddi na khawarijin ba warwafidi da shi an ci fi mazhabihi an yukaffira sahaba shi ma da sharadi a mazhabarsa idan ba khawarijan ne ko dan shi'an ne wanda baya kafirtawa baya kafirta sahabban manzon Allah sai yace wa min ya qadariyya an yukaffiru man khalaqahu min al-muslimina irin wannan maganan ya sake kawo ta a littafin shi a sunan al-kubra din yace qalu malamai sun ce والذي يروينا عن الشافعي min من ائم من الائمه من تفسير هؤلاء abinda maka ruwaito daga al-Imam Shafi'i daga shugabanni na kafarta waɗannan yace yana nufin al a 'yan bid'a fa inna ma aradu bihi kufran duna kufri abinda suke nufi fa idan kaji suna idlakin kalmar kafirci akan 'yan bida'a to suna nufin kufran duna kufrin ne ka san wannan in baka sani ba amma yanzu da Allah wasu da suke itlaqin kalmar kafirci kan yan bid'a mai suke nufi da shi kufurin duna kufurin suke nufi ko kufurin yankula an milla kufurin yankula an milla so da haka a gyara kata kuskure ne a babin al’ida so da haka kafin a kaffara mutum wanda zai fitar da shi daga musulunci sai an yi tafsiri sai an kalli bid'ar wace iri ce ina ta kai shi kafin a kaffara shi sai yake cewa yake cewa fa inna ma aradu bihi kufran duna kufrin yace huwa kama qala Allah azza wa jalla wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun sai kawo maganan ibnu abbas sai yace qala shaykh rahimahullah fa ka'annama aradu bi takfirihim ma zahabu ilayhi kaman abinda malamai suke nufi da kafarta su abinda suka tafi akan sa min nafi hadhihi sifati na kore wa'annan sifofin allati asbataha Allah ta'ala li nafsihi wacce Allah ya tabbatar wa kansa wa juhudihim laha bi ta'wilin ba'idin da kuma musanta ta da tawili wanda ya nisa da gaskiya ma atiqadihim tare da itiqadin su isbata ma asbata Allah ta'ala cewa a tabbatar wa Allah da abin da ya tabbatar wa kansa fa adalu zahiri sai suka kaura cewa zahirin qur'ani bi ta'wilin ta hanyar tawili falam yakhruju bihi anil milla ba su fita da wannan tawilin ba daga addinin musulunci ga baki ɗaya sai ce wa in kana ta'awilu qat'an ko da yake wannan tawilin kuskure ne kama lam yakhruj man ankara ithbat al ne? Kamar yadda bai fitar da wanda ya inkara falaki da nasu ba fil masahifi a cikin qur'ani kasa'ir suwar min al-milla kaman sauran surori daga addinin musulunci lima zahaba ilayhi min ash-shubahati saboda abin da ya tafi akan sa na shubuha wa in kana kanat inda ghairihi ko da yake a wajen wannan sa wannan kuskure ne sannan ya sake kawo a cikin littafin sa sunan wal ko ma'arifatus sunan wal asa, ya kawo babu ma yustadallu bihi babun abinda ake kafa hujja da shi ala sihhati itiqadi shafi'i rahimahullahu fi usul din siwa ma mada fi usul ya kawo wannan sai yace qala shaykh ahmad wa kullu ma lam wa kullu ma lam yunqal min ashabina da ahli ahwa'i duk ba a naƙalto daga ma'abutan mu ba wajen kafarta masu son zuciya min ahalin al daga masu kallon al fa innahu yahmilu qawl ƙaunar salafi rahimahullahu fi takfirihim ala kufurin duna kufurin, sai yace yana ɗaukan wa yana daukan shi akan maganan magabata ne akan cewa suna nufin kufurin duna kufurin ne yace kama ruya an ibn abbas fi qawlihi azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun yace ya'ani kufurin duna kufrin wallahu a'lam sannan ya kawo cewa qala muhammad bin isma'il al-ju'fi al-bukhari al-imam al-bukhari yake cewa nazartu fi kalam al-yahud na kalli ganganin yahudawa wan nasara da nasara da majus da masudawa. yace fa ma ra'aytu qauman adalla fi kufri fi kufrihim min al-jahmiyya ban taba ganin mutane batattu ba wajen kafirci kamar jahmiyya in ja Imam al-Bukhari sai yace wa inni la astafhi wa inni la astajhilu man la yukaffiruhum al-Imam al-Bukhari yace kai duk mutumin da bai ma ce kafare bane ni ina ganin sa ina jahiltar da shi sai yace illa man la ya'rifu kufram sai wanda bai san kafircin nasa ba wa qala sai al-imam al-bukhari yace ma ubali sallaitu khalf al-jahr yace ban damu ba ba yadda za a yi sallah bayan wanda yake da aqida ta jahamiyanci war rafidi ko rafidi mai zagin sahabban annabi am sallaitu khalf al-yahud nasara ko in yi sallah bayan Yahudu da nasara da ya kawo wannan magana ne sai ya ce wa ajaza shafi'i al-imam shafi'i sai ya halatta shahadatu ahlul bid'ah yace ma abuta bid'a ana musulmi ana karɓar shi da su wasalata kalfahum da sallah a bayansu su ma'al karahiyyati alal itlaqi tare da kuma yana kallon wannan makaruhi ne alal itlaq sai yace fa hadal qawl minhu dalilun ala annahu in atlaqa ala ba'dihim isma al fi mawadi arada bihi kufran duna Ya ce wannan dalili ne in kaga an itlaqi a littattafan magabata na aƙida kalman kafirci akan wasu 'yan bida to ana nufin fa kufurin duna kufurin ne ba dan ka san wannan yace kamar yadda Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun sai yace kai daga cikin su man amala qawlan man qala bit mana min salafi akwai waɗanda daga cikin magabata sun ɗauki maganganunsu cewa in kaga an yi amfani da kalmar kafirci alal mubtadi ya ati fi bid'atihi ma ya kharju bihi an islam akan bid'ar da take fitar da shi daga musulunci sai ya kawo cewa kana Abu Sulaiman al-Khattabi la yukaffiru ahlul ahwa'i alladhina yata'awwaluna fa'aktahu baya kafarta ɗan bid'an da suka yi tawili sai suka yi kuskure wa yujidu shahadatuhum yana halatta a karɓi da su malam ya bulugu min al-khawarij wa rafi fi madhhabihim an yukaffira sahaba to shi yasa maganar da na faɗa a darasin da ya gabata cewa dole ɗalibai sai sun yi taka tsantsan da wannan matsala ta tafsiri ya hankali kunga ko a littattafanmu na magabata suna yin tafsiri galibin itilakin kalmar kafirci da za ka ga ana akan ‘yan bida to suna yin shi ne a matakin farko a matsayin kufurin dora kufurin ne da ma'anar saƙo ba kafirci wanda ke fitar da mutum daga mai ba daga addinin musulunci sai sun yi tafsiri sun kalli bida'ar mutum ta kai matakin ya fita daga addinin musulunci ko bata kai ba sannan sai ya fita na haka gaskiyar magana ina kira ga ɗalibai matsala ta takfiri da ta tabdi to ku yi hankali haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu yara da suka taso da suna so su badda a kowa sai suka ce takfir yana da shuru da mawani, amma wai tabdi'i ba shi da shuru ba shi da mawani idan ka faɗa haka kenan kana nufin cewa magabata wannan alƙurunin mufaddala ɗin a zamanin su an samu yan bid'a ko ba a samu ba an samu to shin haka suka bar duniya har magabata suka kare a wajen su kafin su cewa na dan bid'a ne suna da sharaɗi ko ba su da shar'i ko ku haka kawai duk wanda ya kauce sai su ce dan bid'a ne kamar yadda yanzu ake tunda Allah ya jarrabe mu da wata fitina yanzu kawai sai ga ɗan karamin yaro wanda a tarihinsa ba inda za ka nuna da wajen waya zauna ya yi karatu da wani malami da wani malami suka ba da shaida ya yi karatu a gabansu ya gane karatu ya ji ya ɗan fara sa bai ma tsaya ba watakila ya gama in ya ga yana ɗan iya buɗe kute ba ya ɗan iya karanta rasa'i tun da yanzu duniya ta gizo a wasu yanzu in ka shiga kai yi audio goyi ka sako shi sai ta yawo a gari ba haka bane sai zaman to yanzu malaman social media suna cewa ana nan an sako su to wannan fitinar sai ta taso sai ga karamin yaro sai ya minki sai ce malam jafar dan bid'a ne sai ce malam albani dan bid'a ne wana wana wana dan bid'a ne wana wana wana dan bid'a ne wana wana wana dan bid'a ne abu cikin sauki a gurin shi haka kawai saboda tabdi'i a gurinsa ba shi da shara'i kuma yana da sauki in ka tambaye shi kace menene dalilin da yasa kace na dan bid'a ne zai ce ya saba wa sunna ne to shi ka tambaye shi akara makallawa da Allah yana da tambaya kai ka taba saba wa sunna ko baka taba ba ɗayan biyu zai baka amsa in yace bai taba yi ba to ya tsarkake kan shi ya koma masumi kuma Allah ya ce fala tuzakku me huwa a'lamu bimman in ya ce yana sabawa sunnar shi ma a matsayinsa na ba ma'asumi ba to ku tambaye shi kai mai matsayinka in ka saba kana ciki ko ka fita kai ya halatta ka saba mata kana ciki amma wani ne in ya goce shi bai ciki yayi mai ya fita ballanta dama wani abun malamin ba ma kuskure suka yi ba an samu wasu azzalimai ne suka zalunce suka suka dora musu kuskure na cewa dole a yadda cewa sun yi kuskure yasa duk wannan masu zafin kan masu wannan gangancin da wanda suka ɗaure masu gindi na ce na rantse da Allah a duniyar Najeriya dai Allah bai halicci wata mata da ta haifi ɗan da zai yi karatu ba ni da shi gaba da gaba iya gamsar da ni ya ce wai malam Jafar dan bid'a ne kuma da ba din Najeriya Allah bai halicci wannan matar ba wallahi babu ita in kuma suna ganin ƙarya ne ai ga maga suna su buga ko galibi abin da suke dogara da shi in wani malami ya zai magana a kan gwamnati a mumbari sai ce ai malam wani dan bida'a ne sai ce ai ya dauko mana hadi na kawari matakin ko kawaris ɗin ma ba su sani ba ba sa iya bambance tsakanin kawaris da alfi'atul bajiya da qutta'ut idan an samu wani yana hawa kai ba hawa ba ko fada yake da gwamnati ya dauki makami idan yana yi ne da tawili ko yana neman wani haƙƙi a gurin shugaban amma ya yadda shugaban musulmi al'ummar ya yadda musulma ce ta wannan ba sunansa kawarij ba sunansa albaji dan tawaye in ko ba haka ba to sai ka faru daga suna na Aisha dan kowa ya sani cewa an yi rikici tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya rikicin da aka yi shi yana amirin mu'minina kuma akan wannan Allah da ya tashi wani ishara a Qur'ani sai ya ce wa in ta'ifatani min al-mu'mini da qatatalu fa aslihu sai ya ce fa in bagat ihdahuma shi yasa bangaren su sai da namu amin ake ce musu al-fi'atul bagiya ko jama'ar da ta waye ka taba jin wani malami a duniya da yake wa bangaren su sai namu awaya yan bid'a ne saboda sun yi rikici da sai da na Ali ka taba ji to in ka ce duk wanda ya rikici da shugaba dan bid'a ne to faru daga kansu sai na muawiya ka fara tabdi'in su tukunna ka saka su ciki wannan rigimar da nake faɗa muku da yawa a cikin sahabbai suna nan rikicin da ya faru na fitnatul harra wanda aka zo madina aka kashe sama da mutum dubu lokacin yazidu abinda fa idan yota fa tawaye aka zo aka yi wa gwamnan da ya saka a madina suka cire shi suka kawo nasa suka saka yazid dan muawiya ya turo ayari sai da aka yi kwana uku ana sanarwa ana lallashin mutane su haƙura suka ce ba za su haƙura ba suka ce yadda ake cire takalmin nan shi ma wannan gwamnan mun cire shi kun san wanda suka ɗauko suka saka a matsayin gwamna bayan sun cire gwamnan shi sahabi suka zo suka saka to shi sahabin da aka zo aka saka shi ma ɗan bid'a ne tunda an yi ma wani tawaye kuma a wannan tawagar fa akwai tawaga ta dabaka na tabi'ai ɗaliban sahabban fa amma wani malami ne ya taɓa cewa wannan sahabin Abdullahi ɗan gidan Hanzala gasilul mala'ika a wannan a wannan fitinar aka kashe shi ka taba jin wani wanda ya ce wa wannan sahabin ɗan bid'a ga Sulaiman bin Surat da aka kashe al-imam a Iraki yana daga cikin wanda suka jagoranci rindinar yin tawaye cewa sai an ɗauko fansan jinin al-imam da aka kashe ka taba jin wanda ya miƙe ce Sulaiman bin Surat dan bid'a ne ba kawarije ne ga wannan Sa'id bin Jubair jin ka to cikin tabi'ai da yawa Sa'id bin Jubair yana cikin wanda suka yi Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi tawaye kuma daga ƙarshe Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ya kashe shi da ya zo zai mutu kissarsa tana nan cikin siru a alamin nubala ce masa ya yi hafizu al-mujahid ya ce masa ma a shahidu haka ya ce masa hajjad bin yusuf da ya zo zai kashe shi sai da sa'idu bin jibar ya ce in ka kashe ni bayana ba za ka sake kashe kuwa ba kuma haka aka yi daga kan sa'idu bin jibar hajjad bin yusuf bai sake kashe kuwa ba da Allah ka je ka duba da littattafan tarajimu wani malami ne cikin malamai magabata ya ce wa سعيد bin جبير dan bid'a mubtadi saboda ya mahajjaj bin yusuf saqafi tawaye al imam abu hanifa shi ce cewa idan an samu a'immatul jaw shugabanni az-zalimai yace abin da ya zama wajibi ma a fara ya kasa kafin a je a yaki kafare ya kafa hujja da ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunukum min al-kuffari wal yajidu fikum min yana tabaka ne na tabi'ai ko ka taba jin wani malami da ya miƙe ya cewa abu hanifa dan bid'a ne saboda ya wannan fatawar to muƙaddara ma ko sun yi wannan bai zama dalilin da zai sa ka ce wa wani dan bida'a ne wani ɗan bida'a ne ballantana ma saboda mugun zalunci idan ka je ka janyo nassoshi da suke magana akan shugaba musulmi malam jafar sanda waƙi attafar wanda ke kan shugabancin ƙasa ba ma musulmi bane arne ne to ta yaya za ka ɗora wa'annan nassoshin akan arni kuma ka ce wai ya zinci malam Jafar saboda mugun bakin zalunci saboda haka an za ku sake karatu ku sake karatu yau ku sake dubawa da kyau mu mun san abin da muke yi karatu a gaban malamai muka zauna muke koyan karatu ba haye muka yi wa karatu ba wannan shine kuma su manyan sun san abin da nake nufi wanda suke turo yaran dillan da wani babba ya fito a cikin su wallahi sai na balle mai wuya manyan nake jira su fito ba balle wuya na hujja na dalili yawa ina jiran wani ya motsa a cikin su da haka maganan dalibai da suke tasowa a cewa na dan kana da dama ka ce abu kaza bid'a ne abu kaza kafirci ne abu kaza fasikanci ne amma ta ayinin mutane da sunan su a cewa na kafiri ne fasiki ne wani dan bid'a ne to a kiyaye wannan sannan galibi in ka dalibi kai kokari ka saba dan zaka kira sunan mutane ya zamanto da alheri zaka kira su in ba abu ya kure ba ba yadda za a yi to shine sai ka kira suna amma mafi yawanci ya zaman kai isharar da za a gane yafi domin illar da ke ciki wani yana yin aikin kuskure yau in kira sunansa gobe jibiya tuba ya bar abu ni kuma maganar da na riga na faɗa na ayyana sunansa tana nan to ina iya barin duniya shi ya bar duniya kuma a ɗauko abin abin ya ta yawo to sai ya zamanto ka yi ƙoƙari ka saba in kana ɗalibi ya zamanto da alheri za ka dinga kiran sunan mutane allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya kuma tsare mana ainihin wato abin nan ɗinmu Na haka ba yadda za a yawa akwai mutane guda biyar na manta da suka rasu malamai ne Allah subhanahu wa ya ji kansu Allah kai musu rama. akwai malam Mustapha. da malam alƙasim da malam ishaq da malam ibrahim da malam ibn maja wayannan sun fito daga garin kano dukkan su harkar da awala su tafi har da wani babban ɗan agaji a cikinsu, a mota ɗaya, da azumi a bakin su za su tafi aikin Allah Allah ya dauki ransu muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya ji kansu Allah ya yi musu rahama dukkan 'yan Kano ne za su tafi wani ƙauye su maila a cikin jihar kano malaman sunna za a tafi da'awa za a tafi yada addinin allah sai ya zama to lahadar ita ce ta ƙarshe to allah ka sami kyakkyawan ƙarshe abinda dama wani malami yake faɗa cewa asharafal a'mali an anta muta khadiman li hadha din ololuwa darajar ƙarshe da allah zai maka ya zama to lahadar ka ta ƙarshe zaka bar duniya zaman to aikin alheri kake to wallahi hani'an ga wanda ya zamanta lahazarsa ta ƙarshe ya bar duniya ta irin wannan hanya a ce cikin azumi da azumi a bakin mutum lahazarka ta ƙarshe za ka tafi yaɗa addinin Allah ne da haka zaton da muke musu na alheri da nagarta Allah ka sa a gurin Allah sun fi haka yadda suke ƙoƙarin damuwa da abin da ya shafi addinin Allah sanda suke da dama to Allah ka damu da lamuransa a lokacin da ba su da dama don tsarkin sunayensa abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh